أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da hikiman da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya haramtar da riya inda muka yi bayani dangane da irin matsalolin da riya take da shi akan batinin mutum da kuma zahirinsa na mummunan rushewan batini da kuma shaksiya na addinin musulunci da kuma rushewan al'umma zahiran ta kasance al'umma kawai al'umma ce wadda ta damu da zahiri ba ta damu da batini ba da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfane mu cikin waɗannan bayanai din insha Allah yanzu bayan da za mu yi a yanzu a cikin wannan darasin zai kasance dangane da alamomin mai riya mun san cewa riya yana da haɗari sosan gaske ta yadda lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin sanin hanyoyin da riya za a iya kusawa a cikin sifofinsa ko kuma a cikin zuciyarsa ko kuma a cikin ayyukansa ya zamanto kuma ya kiyaye su duk abin da aka nuna cewa yana da haɗari kuma yana da matsala musamman ma a wannan zamanin da muke ciki to ya kamata ya zamanto mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya san menene alaman shi kuma domin ya guje shi kamar da na ce musamman ma a wannan zamanin hadisin da imam sadiq salam yake ambata mana za mu iya cewa ya daidai da wannan zamani kuma ya daidai da mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin wannan hadisi ya zo cikin usulul kafi a cikin mujalladi na biyu shahi na 296 hadisi ne wanda yake yana da matukan tasiri kuma yana tsoratarwa kuma ya kamata ya kasance kowanne daga cikinmu ya yi tadabbarin wannan hadisin ya yi ƙoƙarin ganin cewa bai kasance ba daga cikin waɗannan mutanen waɗanda za su zo wanda aka siffanta a cikin wannan hadisin imam sadiq alaihi salam yana cewa sayati ala nasi zamanun tahbuthu fihi sara'iruhum wani zamani zai zo ma mutane wanda wannan zamani idan ya zo mutane batsininsu zai kasance ya lalace watan aikinsu na sirri lalatacce ne aikinsu na batsini lalatacce ne wata sunu fihi alaniyatuhum sai kasance zahiransu ya kasance ya gyaru watan zahirinsu na da kyau amma batsininsu baya da kyau zamani zai zo wanda za a samu mutane hakan nan in ji imamu sadiq alaihi salam me yasa za su kasance haka nan yake cewa tama'an fi duniya saboda kwaɗayi a cikin al'amarin duniya la yuriduna bihi ma inda rabbihim aikin da suke yi gaba ɗaya ba su son abin da yake a wurin Allah subhanahu ta'ala da shi ba suna nihin Allah subhanahu ba bane da aikinsu kenan abin da ya dame su su yi aiki mutane su gani su yaba kuma ya zamanto sun sami abin da yake cikin hannun mutane ya kunu dinuhum riya'an imamu sadiq alaihi salam ya ce addininsu zai kasance mai addininsu zai kasance riya wato addinin ma da suke bautan allah da suke sallan da suke azumin da suke zakkan da suke hajjin da suke yi da sauran ibadodi wanda suke yi duk zai kasance riya'an saboda riya ta suna yi ne don mutane su gani layu yukhalituhum khawfun babu wani tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda zai zamanto ya shiga cikin zukatansu amma sakamakon wannan aikin da za su yi mi Allah subhanahu wata'ala zai musu me Allah ta'ala zai mame su da shi kamar da muka ce kowane aiki da mutum zai yana da nashi tasiri a wannan duniya ɗin kamin lahira imam sadiq alaihi salam ya ce ya ummuhum Allah bi iqabin Allah ta'ala zai mamaye su da uquba nan wurin uquba ya shahi kuma wani iri ne kuma wani irin uquba ne Allah subhanahu wa ta'ala zai mamaye su da shi yanzu muna iya ganin bala'o'i iri-iri cututtuka iri-iri wanda ba mu san kansu ba amma kuma duk sakamakon abin da ɗan adam ya aikata ne duk abin da sakamakon abin da hannayen 'ya'yan adam suka aikata imam ya ce fayad'unahu du'a al-ghariq sai zamanto suna roƙon Allah subhanahu wata'ala suna neman ceton Allah subhanahu wata'ala suna neman tsiran Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mutumin da ya nutse a cikin ruwa yake roƙon Allah subhanahu wata'ala yake neman mafuta amma me fala yastajibu lahum Allah ta'ala ba zai karɓa musu ba wato mutum mu duba mu ganin da Imam Sadiq alaihi salam yake sawar wannan hadisi mutum ne wanda ya nutse a cikin ruwa yana nutsewa ba abin da yake nema kamar tsira addu'an da yake yana yin shi ne da ikhlasi ya mai da al'amarin shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala har ma ya kasance yana daga cikin hanyoyin da ake bi a koya mutum sanin Allah subhanahu wataala ya zo wani yana tambayar imamu sadiq alayhi salam dangane da allah subhanahu ta'ala yake ce masa ka taɓa nutsewa a cikin ruwa inda ba ka tsammanin ba wani wanda zai iya taimakin ka sai dai akwai wani kuwa na akwai wani ƙarfi na wanda zai iya taimake ka ya ce eh ya to wannan shine allah din wata lokacin da mutum ya riga ya yi asama komi daga cikin abubuwa na mada amma kuma zuciyar shi ya ta'allaku ga wani abu wanda yake ganin wannan abu yana da kudura yana da iko wanda zai iya cece shi wannan abin shi ne Allah subhanahu wataala to amma duk da haka nan in har mutum zai roƙi Allah subhanahu wataala irin wannan addu'a din na wanda ya nutsu a cikin ruwa Allah ta'ala ba zai karba ba wata irin wannan mutanen wanda suke yin aiki saboda riya saboda mutane su gani addinin su ya kasance riya sun kasance suna neman duniya da addini sun kasance zahiri kawai ya dame su su ya lalace amma sai kyautata zahiri ake yi to Allah ta'ala zai mamaye irin waɗannan mutane da ukuba kuma za su roƙi Allah subhanahu wata'ala roƙo mai yawa amma Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓa kina wani ya nuna mana haɗarin riya da kuma irin mummunan tanadin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma ma'abuta riya tun nan duniya kamin lahira Allah ta'ala ya kare mu to tunda ko ya kasance riya yana da irin waɗannan sakamako yana da irin wannan haɗurruka lazumi ne ya kasance mutum ya bincike dangane da alamomin shi kuma ya fahimce su da kyau kuma ya dukka a cikinsu Mana ya sa ido a kansu da kyau domin ganin cewa ya nisance su kada ya faɗa cikin wannan tarko din musamman riya ya kasance yana shigowa nisan nisan a cikin aikin mutum ba tare da mutum ya sani ba wani lokaci mutum zai yi riya bai san ya yi riya ba sai bayan shekaru da shekaru sai zamanto lokacin zai je gano duk aikin da ya yi ashe ba don Allah bane ya yayi ya yi ne saboda mutane su gani kamar irin kisan da ake kwaɗi dangane da wani bawan Allah wani mumini wani malami na irfani wanda ya mai da sallolin shi kusan na shekara talatin waye ya kasance yana sallan jami'i ne kuma ko da yaushe yana kokarin ya kasance a sahun gaba ne amma abin da yasa yake yin wannan abin saboda mutane su gani su ce shi bawan Allah ne mai iltizami da sallan jami'i kuma a sahun gaba lokacin da yake yana wannan aiki din bai intibahi ba bai lura ba sai bayan shekara talatin ya gano cewa abin da ya sa ya gano cewa aikin shi ya kasance ba don Allah ba ne wata ran sai ya zamanto ya makara kuma da ya makara ya zamanto ya zo hassahun baya sai ya zamanto ya kasa yin ya kasa yin sallah ya rika tunanin cewa to yanzu mutane za su ce gashi nan bai samu sallah ba ya aka yi ya komo sallah sahun baya sai ya gane cewa kenan zuwan shi da yake masallaci ba don Allah subhanahu wataala ba ya mai da duk wannan sallolin na shekara talatin inda ya kasance yana zuwa ne saboda Allah subhanahu wata'ala ba da wani bambanci a wurinsa sahun gaba ne ya sallah ko na biyu ko na uku ba da wani matsala zai iya yi sallah sahun gaba sahu na biyu sahu na uku har na ƙarshe inda yana zuwa ne don Allah subhanahu wata'ala na'am amma in ya kasance bacin ransa saboda ya rasa ladan sahun gaba ne wannan kuma wani matsala ne daban amma shi da yake ya gano cewa ba don wannan ba ne ya mai da wannan salloli da ya san cewa ba don Allah ba ne ya yi da saboda mutane ne kenan wannan al'amari yana da matukan muhimmanci ta yadda ya kamata ya kasance mutum yana binciken kansa yana binciken ayyukansa yana bincike dangane da alamomin riya ya zamanto ya nisance su to insha Allah wannan namu darasin na yau zai kasance kan alamomin riya da kuma mutumin da yake yin riya shi mutumin da yake yin riya me alamar shi aikin da adda koyar riya a cikinsa me sifofinsa wannan za mu gansu a cikin bayanai na masumai alaihimussalam da suke bayani dangane da wannan alamomi ɗin kamar da ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa amma alamatul mura'i arba'a. yake cewa amma dangane da alaman mutumin da yake yin aiki saboda mutane su gani ya samu yabon mutane ko don mutane su ji su yaba sannan daga baya zamantu ya samu abin hannunsu ya samu duniyansu yana da alamomi guda hudu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na harko ke cewa ya harusu fil amali lillahi iza kana indahu ahadun yana da hirsi yana da kwaɗayin ganin cewa ya yi aiki aikin Allah subhanahu wa ta'ala amma me iza kana inda hu ahad idan ya kasance wani yana kusan shi kuma yana gani idan ya kasance wani yana kallonsa ko yana saurarensa to lokacin ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi aiki mai kyau ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kyautata sallan shi ya yi kokarin ganin cewa ya kyautata karatun alkur'anin shi saboda wani yana nan ɗaya daga cikin sifofinsa na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa yaksalu idza kana wahda amma in yana shi kaɗai ne bai iya wannan aiki din tana yawa gaban mutane zai iya tsaya ya raka'a goma raka'a ashirin har raka'a ɗari amma in yana shi kaɗai ko raka'a biyu bai iya yi sai ya kasala sifa na biyu kenan sifa na uku wa yahrusu fi kulli amrihi alal mahmada yana kwaɗayi a cikin dukkanin ayyukansa ya zamanto an yaba masa duk inda aiki ya zamanto ba a yaba masa ba to aikin nan bai yi ba Kina yana yi ne saboda samun yabon mutane sannan wa Samtaho samtahu bi sannan yana ƙoƙarin ganin cewa ya kyautata ɗabi'unsa da ƙoƙarinsa watan ba ba sifansa bane ba wai ya wahala bane ya samu wannan sifa din saboda Allah subhanahu wata'ala ba a duk in yaga mutane ne yake kwarin bari ya kyautata ɗabi'unsa misali bari ya kokarin kyautata halinsa in yaga mutane yana wahala kuma cikin wannan saboda dama aikin da ka kasance ba aikin ka bane dama sai ya wahal da kai kasance ba sifan ka bane kana son yanzu yanzu ka halicce shi gaban mutane sai ya wahal da kai kenan yana ya zamanto mutum ya yi mujahadan kansa ne domin samar da sifofi na ƙwarai a cikin ɗabi'unsa har ya zamanto sun kasance mai malaka yana aiwatar da su ba tare da ya iltifati ba wannan shine abin da ake bukata kenan waɗannan alamomi ne guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana a matsayin alama mu fahimci waɗannan da kyau kun mu nisance su mu yi ƙoƙarin bincika kawo kan mu gani haka muke yi ya haka muke wal azubillah mu yi kokarin ganin cewa mun canza mun bari idan kun ba haka muke mu gode ma Allah subhanahu wataala mu yi kokarin ikhlasi ga Allah subhanahu wataala wannan irin ibaran ya zo cikin bayanai na Imam Ali alaihi salam shi ma wanda yake bayyana alamomin masu riya inda ya bayyana su shi ma hudu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa lil mura'i arba'atu alamat mutumin da yake riya yana da alamomi guda hudu alama na harko shine yaksal iza kana wahda yana yin kasala idan ya kasance shi kadai bi yin aiki wayan shato iza kana finnas in kuma yana cikin mutane sai gan shi da nishadi yana kokari waya zidu fil amal idza uthni alai yana karawa a cikin aiki duk lokacin da aka yaba shi watan da a ce zai yi a biyu ga mutane sai a ce kai wani yana da kokarin sallah sai ga ya kokarin ya kara wasu raka'o'i kuma saboda me saboda dama yana neman yabon mutane ne wa yanqusu minhu idza lam yufna alayhi yana rage aiki idan ya kasance ba a yaba masa ba inda zai tashi ya raka a goma gaban jama'a sai ba ma wanda ya kula to gobe gaban jama'a sai ya zo ya raka a biyu kawai duk ya ga abin bai yi tasiri ba to wannan kenan yana da kyau ya zamanto mun fahimci waɗannan alamomin da kyau kuma mun lura da su a cikin ayyukanmu na yau da kullum kuma mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun nisance su mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun yaƙi zukatanmu mun yaƙi kawo kanmu wurin kawar da miyagun ɗabi'u tare da mu mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun yi aiki saboda Allah kuma saboda neman yardan Allah kuma saboda neman lahira wannan shine abin da zai gadar mana da alkhairi na duniya da na lahira wannan shine zai ba mu rayuwa mai kyau duniya da lahira kuma wannan shine zai kyautata mu da Allah subhanahu wata'ala kuma ya ba mu kusance zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah subhanahu wata'ala zai sanya mu a cikin bayansa managarta masu ikhlasi masu nisantan riya masu aiki da umarninsa da kuma hannun hannunsa saboda shi ya kuma ba mu sabati akan haka duk lokacin da mu kasance muna rayuwa har zuwa lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai karbe rayukanmu da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu cikin waɗannan bayanai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin